biyo bayan rawar kasar da aka samu a kasar kwanan nan gwamnatin ghana ta hanyar hukumar kiyaye ibtila'i da ba da agajin gaggawa ta ƙasa ko nadmu a takaice ta ɗora masu ruwa da tsaki alhakin tabbatar da haɗin gwiwa mai ɗorewa don daƙile ko rage tasirin ibtila'i musamman na girgizar ƙasa a ghana ko da yake Ghana ba ta kusa da manyan yankunan girgizar ƙasa na duniya duk da haka ta fuskanci bala'in a baya tun a shekarar 1636 mafi girma a cikinsu su ne waɗanda aka yi a shekarun 1862 1906 da kuma 1939 wacce aka yi a ranar 22 ga watan yunin 1939 mai ƙarfin 6.5 a ma'aunin richter ita ce tafi muni domin mutane goma sha bakwai sun rasa rayukansu sannan ɗari da talatin da uku suka jikkata mafi kusa shi ne wanda ya faru a ranar 24 ga watan yunin 2020 wanda unguwanni da dama a kira suka jijjiga domin shirye-shiryen ko ta kwana hukumar nadmo da haɗin gwiwar rundunar tsaro ta arewacin dakota da kuma ofishin jakadancin amurka aka ƙaddamar da cikakken atisaye na kwanaki uku a hedkwatar hukumar nadmo da ke accra da yake jawabi a wajen taron manema labarai akan atisayin domin wayar da kan jama'a kan matakan kariya idan iftila'in ya faru babban daraktan hukumar eric nana a jaman prempe ya yi korafin rashin isassun buɗaɗɗun filaye da mutane za su haɗu idan girgizar ƙasa ta faru domin haka ya kira ga waɗanda abin ya shafa da su yi wani abu a kai. I wish to appeal to Metropolitan Municipal and District Assemblies to take a critical look at Ina kira ga majalisun manyan birane da gundumomi da su yi duba na basira su daina cike sauran filaye da suke akwai da gine-gine kuma su kirkiro wasu filayen da mutane za su fake ba a kara kaɗai ba amma duk faɗin ƙasar babban daraktan ya ce filaye da aka yi tanadi don wasanni musamman a makarantu an mai da su filayen ƙwallo na zamani manjo jared simek na ofishin jakadancin amurka mai kula da harkokin tsaro ya bayyana farin cikinsa kan shirye-shiryen da aka yi the level preparation between between uh, the Ghanaian team and the team that we've sent over from North Dakota to help. Matakin shirye-shirye tsakanin Ghana da tawagar da muka aiko daga arewacin Dakota domin su taimaka a wannan atisayin Ina jin wanka za ta biya kuɗin sabulu a kwanaki masu zuwa. Ya kuma nana ta bukatar a haɗa ƙarfi da ƙarfi don shirya yadda ya kamata ga duk wani bala'i na gaggawa a nan gaba. Muhammad Abubakar Tafara shugaban sashen kula da hatsarurruka na hukumar NADMO reshen yankin Accra ya yi ƙarin bayani a hirarsa da muryar Amurka. Tari ce duniya duka baki daya wuraren da rawan kasa ko kuwa girgizan kasa ke faruwa na nuna mana kamar wasu alamomi na nan kamar in kuka fara gani alama kamar girgizan kasa na abuwa kai da kai cikin guntun lokaci wato alama na nan kamar eh, rawan kasa ya yi faru ko da yaushe shi yasa ya bari mu gwamnatin Ghana da mu kungiyar NAD muke shiri mu gira in dai wannan abu ya abu yaya za mu yi mu taimake mutane saboda kar a rasa rayukan mutane da yawa domin so da yawa yin wannan abu ya faru saboda mutane tsoro da ba san inda za a bi ba yana sa mutane da yawa su rasa rayukan su amma dai aka shirya ana da matattakin da za a dauka a taimake mutane ka gan kamar ko za a yi tsara ma bai yawa kwarai baya ga hukumar nadmo da rundunar tsaro ta arewacin dakota dakarun soji na ghana hukumar motocin daukar marasa lafiya na ƙasa hukumar kwana-kwana ta ƙasa hukumar lafiya ta ƙasa da kuma hukumar 'yan sandan ghana duka sun tallafa wajen tabbatar da wannan atisaye idris abdallah muryar amurka daga accra ghana